Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سو بين ونن شري a maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ina mana fatan alkhairi da kuma addu'a ta gari ubangiji allah maɗaukaki sarki ya yi mana dacewa ya yi mana jagora allah kuma ya ƙara albarka a cikin lokutanmu ya ƙara mana albarka a cikin 'ya'yanmu ya sa mana albarka a cikin a dukiyoyinmu ya kare mu daga dukkan abin da yake sharri ne na shaidan ya kuma sa mu gama da duniya lafiya ya sa kuma a mu sami babban rabo a ranar tashin kiyama wanda shine shigan aljanna madaukakiya da kuma ya kubutar da mu daga azabarsa ta lahira a yan uwana yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ganin wata ganin watan azumi da kuma yadda ake ganin watan sannan da matsaloli da ke tattare da wannan a ganin wata na farko dai ibada a musulunci allah maɗaukaki sarki ya sanya mana wasu alamu da za mu gane a yaushe lokacin ibada in kuka lura kamar sallah an sa mana lokuta misali a zahar in aka ce mana in kun ga rana ta karkata daga tsakiya lokacin azahar yayi lokaci zai ci gaba har zuwa kome in ya yi tsawonsa daga nan kuma la'asar ta shigo lokacin la'asar kuma za ci gaba har zuwa tsawon kowan inuwan kowanne abu ya zama biyunsa magariba kuma idan rana ta faɗi isha'i kuma idan shafaƙi ya kau hakanan sallan asubahi in alfijiri ya keto kun ga anan kowanne ne yana da lokacinsa hakanan azumi kun ga azumi shi ma shari'a ta ce mana in an ga watan azumi a tashi da azumi hakanan in an ga watan sallah a ajiye azumi a yi sallah to a nan kun ga dukkan waɗannan alamu ne allah ya sanya mana su a kiran sallah sanar da mu lokacin sallah ya shigo kaga ladan in yayi kira ya sanar da dukkan jama'a kowa za ka ga ya fara shiri lokacin sallah akwai wani za ga yana mai da hankali akan lokaci wani kuma ba zai tashi an kara ba sai in an kira sallah kafin ya san cewa lokaci ya yi to haka ma ganin watan azumi a watan azumi wasu suka mai da hankali wajen irgan kwanakin wata akwai kuma waɗanda ba sa mai da hankalin haka shi azumi don ganin girman wannan ibada an alakanta shi da shugaban musulmi wanda shi ne zai ba da umarni a tashi da azumi kuma ya ba da umarni da a ajiye azumi idan mutum ya ga wata kaga ba shi kaɗai zai je ya shiga kafafen yada labaru ya je ya ce na ga wata ba dole sai ya kai labarin wurin shugaba shi shugaba shine wanda allah ya ɗorawa sanar da al'umma cewa a tashi da azumi ba wai ɗaiɗaiku ba shi yasa ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asaumu yauma ya sumun nas walfitru yauma yuftirun nas wal adha yawma da nas azumi ran da mutane za su tashi da azumi ran da shugaba ya ce a tashi da azumi to ya waje ba kan kowa ya tashi da azumi in ya ce a ajiye azumin a tashi da sallah gobe ya waje ba kan kowa ya ajiye azumin ya yi sallah gobe hakanan wajen yin layya ran da ya sanar cewa ran kaza ne za a yi layya wannan ranar shine za a yi layya wannan kenan dalilin da ke tabbatar da cewa shugaba shine mai sanar da ganin wata ba ɗaiɗaikun mutane ba Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi dan umar ya ga wata ya zo ya sanar da mutane ya zo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga wata annabi ya ce masa ka ga wata ya ce eh annabi ya yi umarni da a yi shela a sanar da jama'a cewa a tashi da azumi an ga wata kaga abdullahi dan umar bai je shi a karan kansa ya je yana sanar da mutane ba a'a sai ya zo wurin shugaba wanda shine nauyin sanar da wata yake kansa to haka kuma tsarin mu mu musulmi ya kamata mu kasance dole sai an tafi da shugabanci babu komenmu za mu ga cewa an ce mu kasance tare da shugabanci a nan nake so na yi amfani da wannan dama shin ya zama wajibi kam kowa sai ya ga wata ne da kansa a'a ba wajibi ba ne ya ya wadata in mutum ɗaya ya gani to sauran gaba ɗaya wannan ganinsa ya wadatar muku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi abdullahi dan umar cewa ka ga wata ya ce e ya gani ai bai ce ya ce ka je ka nuna mini in ga da idona ba ya takaita da wannan din ya wadatu da ganin da ganin abdullahi dan umar don haka bai yi umarni ko bai ce shi da kansa sai ya je ya gani ba ashe ba wajibi ba ne wai sai kowa ya ga wata da idonsa sam sam wannan baya cikin umarni da shari'a ta yi mana sannan wajibi ne akan dukkan wanda aka ce an ga wata ya tashi da azumi in bai tashi da azumi ba ya saba wa shugaba ya saba wa kuma shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam don kuwa ɗayan biyu ko dai ya zama yana da shari'arsa yake bi yana da tashi shari'a ko kuma a'a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi to a nan ko dai ka yi amfani da shari'ar annabin ko kuma ka bi son ranka duk wanda aka sanar da cewa an ga wata ya ce ba zai tashi da azumi ba to ya tabbata wata shari'a ce tashi ta kansa yake bi ba shari'ar da Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi ba wannan ya kamata mu sani ko da kuwa a cikin ranka kana jin cewa wannan sanarwan ba daidai ba ne to abin da yake wajibi shine ka tashi da azumi ka bi sahun al'umman musulmi kar ka ware kanka alabashi in kana jin cewa azuminka bai cika ba in bayan an ajiye azumi sai ka yi azumi ka cika yadda kake ganin cewa shi ne daidai amma wajibi ne in an sanar da ganin wata wajibi ne ka tashi da azumi duk kuma wanda bai tashi da azumin ba kai tsaye yana faɗa cewa zai yi azumi kenan ranar sallah da al'umman musulmi suke sallah kaga zai sake fada kuma cikin wata matsalar ta daban ita ce ta yin azumi ranar da aka haramta yin azumi wato ranar sallah kenan ya yi kuskure daga farkon wata ya kuma fada a cikin haram a ƙarshen wata wannan duk yana daga cikin illan sake hanya da take ta dai hanyar da take ta shari'a mutum ya ɗau son ransa a nan nake so na yi tambaya in dai har cewa sai mutum ya ga wata to shi kuma wanda ba shi da ido fa makaho ko an ɗauke masa azumi ne tunda shi babu yadda zai iya ga watan nan ni wani abu da nake ji shi ne wato akwai wasu da suke son kawai komai suna so su saba don su fito daban za ka ga mutum fa da shi da almajiransa a iya kewayensu kawai za ka ga gaba ɗaya gari an yi sallah wai sai shi mutum kaɗai wai da shi da almajiransa su ba za su yi sallah ba wannan irin waɗannan mutane kamata yi inda garin akwai alƙali na musulmi ko kuma 'yan hizba da suke na musulmi 'yan hizba da inda ake yin shari'a kenan ko kuma akwai mutane da suke wato masu umarni da kyawawa da hani da munana irin waɗannan mutane kamata a jawo su a zaunar da su sarakuna da malamai kamata su jawo irin waɗannan mutane da suke yin wannan sakaci ko kuma ɗaukan shari'a da doka ta Allah a hannunsu a zaunar da su a tambaye su shin in mu ne akan kuskure kan kai mana bayani mana don mu koma kan daidai in ko ba kan kuskure muke ba to na mewa da kanka a cikin al'ummar musulmi akwai dai bukatar a ce shugabannin musulmi da malamai su ɗau mataki akan irin masu irin waɗannan ra'ayi tunda dai ba addini suke bi ba ba shari'ar Allah suke bi ba iyaka son zuciyarsu ne don da wani dalili mutum zai ce zai ware kansa daga sauran al'umma musulmi ya yi nashi azumin don haka ya waje ba a kan mutum ko da ya ga wata ya je ya ba da sanarwa shugaban musulmi bai karbi wannan sanarwan ba to dole su haƙura don an yi mana umarni da mu bi shi idan muka bi shi matsawar ba akan kuskure yake kuskurensa ya fita a fili ba to lallai ne mu bi shugaba matsawar yana da wani dalili da ya dogara da shi ko da kuwa yana da rauni a shari'a in yana da ko dai yana da wani fuska amma bai rinjaya a wurinmu ba shi ko shi shugaba wannan shi ya rinjaya a wurinsa to a nan ya waje ba mu saurara wa shi shugaba matsawar ba umarni ya yi mana da saƙon Allah ba shugaba matsawar bai yi umarni da saƙon Allah ba to ya waje ba mu saurara mu bi shi don wannan shine shari'ar musulunci shine kuma abinda zai sa al'umman musulmi allah ya haɗa zukatansu don me don sun bi umarnin allah saboda haka shugaba in dai ba umarni ya yi da saƙon allah ba to ya waje ba bi shi kaga in ya umarce ka da tashi da azumi bai umarce ka da saba allah ba haka nan in ya umarce ka da ka yi azumi bai ce maka ka aikata haram ba ka jawo ka yi ce ka aikata abin da yake halal a cikin addini a nan ya zama wajibi ka bi shi haka nan in ya ce ka ajiye azumi bai umarce ka da haram ba don ya gina maganarsa ne bisa ga mutane da suka zama adilai a wurinsa ya yadda da su shi yasa ya gina maganarsa akan ya gina hukuncinsa akan maganarsu don haka ya zama wajibi a nan ma shi ma a yi masa biyayya annabi ya yi mana umarni da mu yi in mun ga wata mu ɗau azumi in kuma mun ga wata mu ajiye idan ran da ake tsammanin ganin wata ba a samu ganinsa ba a sanadin kasancewan akwai gajimari ko kuma akwai hadari ya lullube sama ta yadda babu yadda za a ga wata to abin da yake wajibi shine mu cika sha'aban ya zama talatin kamar yadda ya zo a cikin hadisi fa in humma alaikum fa akmilul iddata iddata sha'ban 30 yawman in sama ta zama tana akwai hadari ko kuma akwai gajimare da ya hana mu ganin wata to sai mu cika sha'aban ya zama kwanaki talatin sai mu tashi da azumi washe gari ba za a dogara wajen ɗaukan azumi da ajiye shi bisa lissafin kalanda ba ko lissafin malaman masu ganin taurari yin amfani da taurari ba ko kuma malamai masu bugun ƙasa ko kuma masu ilimin taurari ba za a dogara da su wajen ɗaukan azumi ko wajen ajiye su ba sam don me don wannan ba hanya ce ta ɗaukan azumi ba kuma ba hanya ce ta ajiye azumi ba mun fahimta ko saboda haka ita kalanda galibi malaman kalanda suna lissafi ne bisa kwanakin da yake na taurari suke yin lissafi mana ina nufin kalandar musulunci kenan amma kalandan boko wannan dama asali ba shi ma da makama bare ma a dogara da shi a wurin lissafin abin da yake na addini don haka ba a dogara da kalandan, kalandan boko ba a dogara da shi a kan abin da ya shafi daukan azumi ko ajiye shi don asalin kalanda ce da aka gina ta akan abin da ya shafi na ba shi da asali a musulunci a takaice dai kalanda ce da ba shi da asali a musulunci abin da shari'a ta ɗora mana abin da ya shafi ibadar mu shine ganin wata ganin wata ba ɗaukan azumi ko ajiye shi da kalandan na boko ba ita kuma kalanda da take ta musulunci to ana lissafi ne bisa lissafin taurari da ake a abin nan lissafin taurari da kuma malaman ilimin sararin samaniya su suke wannan fito da irin wannan kalanda hatta wannan kalanda ta musulunci ita kanta ba a dogara da ita wajen ɗaukan azumi ko ajiye ta iyaka dole sai an koma an ga wata alabashi in ganin watan ya dace da kalanda shi kenan in ya saba ba a ce mu dogara da abin da yake kalanda ba sai mu koma zuwa ga ganin wata haka ma shi wajen ajiye azumin dole shi ma a koma zuwa ga ganin wata don shi ne shari'a ta eh, ta yi mana umarni da shi don shari'a nan kuma ta kowa da kowa ce sauƙin wannan shari'ar ko ba ƙauye ne yana iya yin yana iya fahimtar shari'ar ba sai mai karatu ba ba sai mai ilimi ba ganin wata ai ko ba ƙauye ne zai iya ganin wata ya san cewa ga wata ya tsaya ba sai mutum yana da ilimi ba amma sanin kalanda fa kaga dole sai mai karatu ko dole sai wanda ya iya karatu to in mutum bai iya karatu ba kenan ya zai ɗau azumi ko ya zai ajiye saboda haka sauƙin wannan shari'ar shi ya sa allah ya ɗora mana ya yi mana umarni da wato abinda kowa zai iya ganinsa baya da alaƙa da ilimi ko kuma sani a'a kowa zai iya ganinsa ya kuma fahimtansa ya kuma fahimce shi wannan abu da yake da alaka kenan da abin da ya shafi ganin wata shin idan aka ga wata a wani gari ya zama wajibi a kan mu mu ɗau azumi da wannan ganin watan wannan garin sai mu duba idan lokaci da ke tsakaninku da wannan gari lokacin daidai ne misali a ce kaman ƙasashe da suke kurkusa da lokacinsu ɗaya ne fitar ranar da faduwa ɗaya yake a wurinsu lokutan sallah ɗaya yake a wurinsu ƙasashe dai maƙwauta irin waɗannan ƙasashen suna iya yin amfani da ganin wata ƙasar misali yanzu a ce an ga wata a najeriya to nijar suna iya tashi da azumi kamaru suna iya tashi da wannan azumi benin suna iya tashi da wannan azumi don me don dukkan kusan ɗaya suke lokutansu ɗaya suke an fahimta ko haka nan misali a ce kamar kasar chadi kaga ita ma kusan duri guda ake saboda ka kasashe makota in har ɗayan ƙasar ta gani to sauran ƙasashen suna iya wadatuwa da ganin watan wannan garin amma in shugaba na musulunci ko na musulmi da ke wannan garin ya ba da umarni da ya saba da wata ƙasar to a bi umarnin wannan shugaban in ganin wata a wurinsa bai tabbata ba to ya waje ba da a bi shi ba wai za a bi wancan ƙasar ba a nan nan amma in ƙasashe suna da nesa lokutansu ya sha bamban a nan ba wajibi ba ne kowace ƙasa ta yi amfani da ganin watanta a nan nake so na jawo hankulan wasu da suke cewa wai me yasa mu ganin watanmu ya saba da ta saudiya to allah ya ce maka ka bi saudiya ne asali ai ba ce ka bi saudiya ba cewa aka yi in ka ga wata me ruwanka da ganin saudiya su ma ai ba sa la'akari da ganin watan wata kasar su kansu malamansu suna bayanin cewa in lokutan ƙasashe sun sha bamban to kowace ƙasa ta yi amfani da ganin watanta wannan shi ne hatta bayanin da malamai suke yi wannan kuma shine abin da yake daidai don haka ba ka da alaƙa ƙasarka ba da alaƙa ba ta da alaƙa da ganin watan saudiya kwata-kwata ka yi amfani da ganin watan da ake nan a garinku shugaba ya yi bayani a tashi da azumi ka tashi da azumi ya ce a ajiye ka ajiye azumi wannan ganin watan da ajiyewan ya dace da na saudiya ko wata kasar ko bata dace ba wannan ba ruwanka ba ne allah ba zai tambaye ka cewa me yasa kake ɗaukan azumi sabani da kasar maka ko madina ba me yasa kake ajiye azuminka sabanin da mutane makka da madina wannan allah ba zai tambaye ka ba wannan ya kamata a ce an fahimce shi sosai da haka nake jawo hankulan 'yan uwa da mai da hankali akan abin da ya shafi irin wannan ganin wata wannan abin da ya shafi azumi kenan haka ma watan haka ma watan watan layya yin layya shi ma da kuma yin azumin ranar arafa abin da yake wajibi a kanka shine ganin watan ƙasarku. ganin watan da kewayen da kasashe da ke makota da kuma umarni na shugaban musulmi wannan shine abin da yake wajibi a kanka ka bi in ran tara ga watan babban sallah ya saba da ranar da aka ga wata a saudiya ma'ana ran da yake takwas ga wata a ƙasarka ko ran da yake tara ga wata a ƙasarka ita ce ran takwas a makka to ka yi amfani da ganin watar da ke ƙasarku ka yi azumi ranar tara ga wata wannan shine abin da ke wajibi hakanan kuma wajen yin layya ka yi amfani da ganin watan ku. wannan shine abin da yake daidai ya kuma dace a shari'a in kuma mutum ya ce ba haka ba to ya shigar da kansa cikin rudani ne wannan shine asalin mutum ya shigar da kansa a cikin tababa da rudani mafi sauƙi wannan ita ce ƙa'ida da malamai suka tafi a kai wacce kuma ta zamana daidai take kuma wajibi akan duk wani wanda yake musulmi wanda kuma yake bin abin da yake daidai a shari'a ya takaita da abin da yake daidai a wannan shari'ar ya daina ɗaukan abin da yake ba da shi aka umarce shi ba ubangiji allah ya samu dace allah ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami kuma akwai dalilai kamar yadda wani a can baya hakanan